aini so na idan gawula ya dawo alfarmar da nake roƙo gare shi yadda wannan mutumin ya fara rusa shi a cikin kwana uku da hawan sa mulki shi kuma karya kwan uku bai sa greda ta tare ƙasa a tsakiya duk a maida da mutane filin su a ci gaba da kasuwa ai duniya ci gaba take yi masallacin kamsu salawatu ma za a iya rushe shi a kasuwa ballantana masallacin da ake sallar nafula a shekara sau biyu mutane ne masu daraja masu mutunci murtala sulan garo da shi da gawuna ba rigima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 abubakar bayan gwamnati ga wannan gwamnati ta injiniya abubakar yusuf an ce ana ta gani tana ta ayyukan a raya al'umma da maci gaban jihar amma har yanzu ba ji kun fito kun ko da ya ba mata ba matsayin ku na masu kishin talakan jihar kano eh to auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wato ita wannan gwamnati abin da yasa ai bata dauko ma hanyar da mu za mu fito mu ce wani abu ba tun bacin da ta zo babu abin da muke kira sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda abubuwa ne wanda aka yi su ba cikin tsari ba ba da tunani ba kuma mun yi kira gare su muna ta yi musu magana cewa ana ta kiransu a kafafen yada labarai a tsaya a duba a tsaya a duba saboda gudun wani abin da zai iya faruwa to yanzu bayan sun gama rushe gari kaf to kuma me za su gina ni a iya fahimta ta har su gama shekara hudun ma an basu sun yi hudun wallahi ba za su iya gina ɓannar da suka yi ba amma baka ga an gina abin da ya shafi fannin lafiya da kuma ɗalibai an fara ciyar da harkar ilimi gaba jihar kanan ba a harka ilimi ai ba inda ta je ni a fahimta ta ɗiban ɗalibai daga nan kano ka kai su ƙasashen waje ka kashe miliyoyin kuɗi ba wai mutumin da yake da digiri first class ya fita daga makaranta ai an gama da shi ga 'yan firamare da suke zaune a ƙasa ba su yin komi ba karatu ba malamai ƙwararru sai a ɗebi biliyoyin kuɗi da kana da festigilar da a baka da a kashe ma naira miliyan goma kai digiri na biyu ƙara a baka miliyan biyar ma ka je kai jari ya fi sauki ya iya fahimta ta amma magana ake ta bayan matasan da suke zargi a gwamnatin ku suka rasa talin dafawa suke wasu abubuwan da bai kamata ba yanzu duk an samu musu talin dafawa sun koma makaranta wasu an ba su ayyukan yi duk wannan baka ganin shi a matsayin ci gaba kenan ai ba wani wanda aka ba aikin yi a ina yake mu ba gan shi ba kuma an bayar ba mu gan shi ba kuma su yara wanda ba sa ji ai suna nan ko ina ba inda suka rabu ba wani tafiya da suka yi wanda baya zuwa makaranta baya zuwa wanda yake zuwa makaranta yana zuwa ba wani gwamnati da ta buɗe wata makaranta ta tara yara a ciki take koya musu karatu ni ban ganta ba. Makuna jihar nan fa aka raba kayayyakin rage radadi shinkafa da masara da sauransu duk wannan shi ma gwamnati a ci anya ba idan ku ne rufe ba. A'a ai rabon wannan kaya billahi lazi la ilaha illa wani ko kwano ɗaya ban gani ba. Kaga dai za a raba shinkafa ta kusan biliyan uku a jihar Kano ya kamata a ce da kanta ma ta yi sallama ta shiga gidana. In dai za a raba ta. ka fahimta wai ko a iya cewa kai yanzu ai ba mabukaci bane ba wani naka ya samu in kai baka samu to ai mabukatan ma da nake tare da su ban ga wani ya samu ba wallahi ban gani ba in na ga wanda ya samu zan faɗa maka mu nan goma ma da ake maganar an kawo shi dan kwarya ƙwarya rigima ma ta hana a raba ba a raba ba ana ta rigima wannan yana shi zai raba wannan yana shi zai raba duk masu bukata sun kowa ya yi cato duban ma san inda aka yi da kayan ba ma magana ake ta gawunan da kuke taɓaɓatin ya zo ya zo ko ya zo fa sai dai ya kasa da abin da shi injina baka bi su din yake a jihar kano musamman ayyukan da ya ɗebo na cigaban jihar yanzu gashi za a yi gadoji da sauransu. ai duk abin da ya ɗebo na cigaba in dai aiki ne na cigaban gawuna ya zo zai ɗora ai gawuna mutumin kirki ne ba mutum ne wanda zai rama wannan ɓannar daga zuwa shi ma ya ɗauko eskabeto karfe uku na dare ya shiga dukiya al'umma ba ba haka za a yi ba ba za a yi wannan gwamnatin ba gwamnatin irin wannan mai tafka-tafka ba ma ma fatan Allah ya ƙara jarraba mu da irin ta anan fadin ma ba kwa fargabar gawo ya zo ya dora ayyukan da ganduje a jihar Kano ayyukan ganduje aikin alkhairi ne gina al'umma ya aiki ne duk wanda ya baka ai yafi wanda ya kwace wanda i bayar ganduje an taɓa ma gwamna irin ganduje duk wanda zai zo ma ba hanyar da ganduje ba ai in dai ta aiki ce ai aiki yayi shi kawai ya faɗa hannun yan propaganda ne suna ta aibata shi suna faman abin nan su ma kuma dai iri ɗaya ne ba wani bambanci a tsakaninsu. zargi fa ake na yana yanka filaye yana gina wasu wanda su ne abban kabir ɗin yusuf ɗin da ya zo ya gyara ya mai da su yadda suke a baya a'a ai ai ganduje ba shi yanka filaye ba ai kafin ganduje izo ma dama fadala gaba ɗaya kwankwasa ya yanke ta tun kan ganduje izo a gaban mu aka yi ya yanyanka duk ya bayar tun daga hauren gadagi har zuwa wannan gidan rediyo shi yanka shi tun daga gidan rediyo har zuwa kofar famfo banda wasu gine-gine kwaya biyu suna nan wajen da ake sai da motoci su ne tsofaffi tun soja ma aka ba da su jikin gidan murtala amma din nan ya riga ya yanke shi tun daga kofar famfo har zuwa kofar dawanau an gama shi wannan an yanka magana ake ayi ta yankawa bisa ka'ida a tsarin gwamnati wanda su ake zargi ba shi kuka yi ba lokacin gwamnati to yanzu da Allah akwai ka'ida da ta wuce gwamna ya baka ai shi abba kabir kuskuren da i Fawar da ta bashi dama ya zo da daddare yake rushe wannan wurare, ita ta bawa Ganduje dama ya bayar. Ka fahimta dama ce ai. Yau gwamna in ya yanki nan ya baka in dai na jihar Kano ne ai ya bayi in dai gwamna ne. amma a abubuwan da kuke so ga wani in ya zo muku kenan babu wani sabon abu wanda a ya cewa zai yi shi ne domin ya share muku hawaye ko kuma ya ce da jihar gaba ai da ya zo mu abin da muke so a farfado da kasuwanci domin kasuwanci ya riga ya taɓarɓare babu kasuwa saboda haka fatan mu in ya zo a tsaya a saita kasuwanci a kula da lafiya a kula da makarantun yara filin idin za a dawo a gine ke na koya za a yi aini so na idan gawuna ya dawo alfarmar da nake roƙo gare shi yadda wannan mutumin ya fara rusa shi a cikin kwana uku da hawansa mulki shi kuma karya kwan uku bai sa greda ta tare ƙasa a tsakiya duk a maida da mutane filin su a ci gaba da kasuwa ai duniya ci gaba take yi masallacin kamsu salawatu ma za a iya rushe shi a kasuwa ballantana masallacin da ake sallar nafula a shekara sau biyu amma akwai talakawa da suke ta murna kuma suna koki idan suka je akwai alamun abba ba zai zauna a wannan gwamnatin ba la'akari da yadda ya rika jin kansu ta hanyar biyan su kuɗaɗen fansho da sauransu ga kuma waɗanda aka yi wa auren zaura akwai wani ɗan fansho da aka ba auren zaura tuntuna ya yi shi mu auren zaura ma ai ba ne a gaba wani bane ni auren zaura ba abin da zan ce da shi tunda an yi shi an riga an gama kawai an yi wanda aka ɗaura auren Allah ubangiji ya ba su zaman lafiya amma mun ba magana auren zaura muke ba magana muke a inganta kasuwanci a ba wa yara ayyukan yi domin muna da mutane masu yawan gaske gashi kuma kasuwa ta yi kaɗan wannan fili na idi ya sa kasuwar kwari da sabuwar kasuwa a tsakiya saboda haka ko da yaushe cunkoso ya yi yawa kasuwancin rumfa ake nema ana karɓar hayar rumfa dubu ɗari shida dubu ɗari bakwai wani ma an ce sai an ba da miliyan goma za a baka haya saboda ƙarancin wurin to yanzu wannan fili a sa shi a tsakiya a ce yana zaune a gurin sai yanzu me ake a gurin yanzu bola ce ake zubawa in ka je kwana yake yana ci da wuta shara tana ci tun da ake masa na musamman an ce domin a samu hanyoyin da zai zama wata hanya ta kuɗin shigar gwamnati eh ai shi filin in aka bar shi aka gyara shi aka yi komai ai hanyar shiga ce mun talaka duk zan samu abinci sama da mutum dubu nawa ne suke cin abinci a gurin ai ba su da adadi amma yanzu in aka ce ka irga wani abu ɗaya zuwa uku cikin abubuwan da abba Kabiru yusuf ya yi a gwamnatinsa na cigaban al'umma me zaka ce eh to an yi wa ya bayar an gyara ta an mata fenti ka fahimce ni an kuma yi ɗan gyare-gyaren da idda ce emergency ma an je an mata fenti dama aisha buhari ta yi tuni amma dai an sake maimaitawa an yi an gyare-gyaren da ya dace an yi allah ya saka da alheri sai kuma asibitin nuhu bammali shi ma na kai ziyara na gani shi ma ana yin ɗan gyare-gyare dai shi nan ga wancan gini blog wanda baba ganduje yi tuntuni ba a ma tunkare shi ba dai ana gyara tsohon na dai a gyara Allah ya saka da alheri ga wannan ba sai ya zo ba kenan ya ba sai ya zo ba inda ga shi abba ya riga ya abubuwan da kuke bukata kuke so ai shi zuwan shi mulki fa Allah ne yake ba da shi idan ya bawa abba mu za mu ce in ya bawa gawuna me za mu ce ai ba mu da ta cewa sai abin da Allah ya yi mu muna tsammani muna kyautata zato ga Allah cewa mu ne muke da nasara wasu suka yi mana dabara suka gudu da nasarar mu amma muna sa rin Allah yadda kotu za ta da mana da ita amma yanzu a wannan hali da ake ciki Kano fa an ce jinta ake kamar wata aljannar duniya gari yayi lafiya komai yayi daidai an daina kwace kwacen waya da sauransu ba ka fargabar idan aka samu canjin gwamnati wani abu ya sauya a yi kwacen waya ba wai gwamnatin nan ce ta hana kwacen waya ba shi kwacen waya abin da ya jawo matsalarsa ai sauki yara da mutanen gari suka ɗauki mataki a nan mutanen gari ma suka kashe matsalar saboda me wa ka gani an yana neman mai kwacen waya shi mai kwacen waya tanti ne da shi kawai magana ce ta in an kama ka ka kwaci waya da adaidaita sahu za a kona adaidaita sahu saboda haka masu adaidaita sahu suka ji tsoro ba sa iya yawo da barayi saboda gudun ka je a kona ma babur ɗinka ne wannan abu Allah ya kawo mana sauƙinsa kuma dama da abin da ya farko ai zai yi ƙarfi da ƙarshe menene sakon ga al'ummar jihar Kano to ni sakona ga al'ummar jihar Kano ubangiji Allah ya saka wa shugabannin jam'iyyar APC da alkhairi domin in ban da su da tuni Kano an shiga musifan ma da ta fice wannan domin leƙen gawuna a Kano alheri ne Hargun ɗan kwankwasiya hargun ɗan APC hargun indifendan independent ma wanda ba shi da jam'iyya leƙen gawuna alheri ne a tare da shi domin leƙowarsa ce ta sa mutanen nan suka sassauta domin da ba da haka ba da yanzu sun rushe rabin garin nan wai kana leƙen gawo da leƙowa zai kenan ya koma shi kenan abin ci gaba ma'ana ai kamar leƙe ne tun da leƙen farko daga turabuna aka ce shi ne ai kowa ya tsorata kowa ya shiga taitayinsa ka gane ko ana ganin ta ci ba ta ci ba to kaga ya zama alkhairi ga jama'a ni wallahi leƙensa babu wata makawa wallahi azim alheri ne domin da masifar da za a shiga ma saboda su sun zo a makance ba su tsaya sun yi nazari ba kawai sun afka dukiyoyin al'umma in ban da ya leƙo da yanzu sun rushe rabin ga ka abin da aka yi a salanta karfe uku na dare aka fito da magidanci yana ihu yana kuka da iyalansa an jika maka kansa da jini tiya gas ya damu kananan yara yau wani irin gwamnati ce wannan a ya haka abu a kan tsari mana duk garin da man gwamnati tana so ta rushe ta sake tsari za ta iya amma sai ta bi ka'ida ta baka compensation ka tashi ka bata gurin ta dillan ai na gwamnati ne ba ma gaddama to amma an naji kana ta leƙen gawuna ko kuma gawuna iskomin wai ku manta da mataimakinsa ne ko ko dama kamar yadda ake zargi shi kawai ce da shi za ku yi ku huta ku sa wani. a'a ina mutala sunan gara ai uba ne a jam'iyya ai mu baban baban mu ganduje da ya tashi sai ta su bi na ai duk gwamnoni ne mu ba gwamnati za mu yi irin ta kama karya ta rigima ba a'a babu rigima duk ɗaya ne kowa aiki zai yi mutala sunan gara tun da aka rushe wannan garin kowa igudu ya bar garin shi kadai ne yake sintiri a garin nan yake rike da 'yan jam'iyya da mutane kowa ije a san masa abin da za a san masa wanda za a taimake kama ko masu gwamnatin ba su kai shi taimako ba. Ma ko aman safa ba a musamman a yakin wannan shirga ta shari'a kuma ka ce har da shi ake wannan lamura kenan. Ai shari'a kamar uwa ce fa ɗanta ice shi ya haƙura ma ya bar gadanta ta ce a'a ni tun abun iyayena da kakanni na gada sai na karɓo a dina. ta je ta karɓo za ta ba wa 'ya'yanta saboda haka su ai wayannan mutane ne masu daraja masu mutunci mutala sunan garo da shi da gawuna ba rigima gwamnati za gwamnoni ne guda biyu kowa aiki zai yi anya ba za a yi ta tsohon gwamna kwankwasa da ganduje ba a ai shi ganduje ai bi alaji bi mutumin da zai kwaba takalmi ka ɗebi takalminsa ka riƙe wani bi za ka yi ka girme shi ka fi shi kuɗi ka fi shi komai ko ba haka ba 1999 ganduje ai kuɗin da yake da shi mai girma kwankwasa ma ai shi da shi amma da ike manya sun shiga tsakiya sai aka hada su suka tafi ya bi shi sau da kafa shekara takwas suka yi suna tare kuma ya ɗauko mulki ya bashi ba sai a kyale shi ya yi bakin ƙoƙarinsa ba ai ba sai an nuna masa hanya ba ya san hanya makana gani tafiyar gawuna da garo za ta yadda ya kamata ai tafiya ce mai kyau ko yanzu ma baka gansu duk inda suka yi ba kamar tagwaye suna haɗe ba wata matsala babu rigima kuma ga babanmu na ai a zaune babu ganduje yana nan duk wani abu da ya ja tun dattijo ne ya kware kuma duk wani abu da ya kawo tangarɗa shi ɗan yanzu zai girma zai bake shi ba zai bar shi ba